barkan da saduwa a wannan majalisi na na tafsiri na azumin watan ramadan da yau muke sha takwas da watan ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu daya dari hudu da arba'in da uku hijiriya wanda kuma shi ya daidai da sha tara da watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu a da shi haka da 22 miladiya ko tafsirinmu na wannan masallaci na masjid imam ahmad bin da ke nan unguwar tsauni a garin gusau a jihar zamfara najeriya muna fata allah subhanahu wa ta'ala mana tawfiqi muna gamdakatar da abin da muke karantawa a jiya mun kwana a ƙarshen suratul baqara wanda har yanzu muna da abubuwan cewa cikin suratul baqara ba karewa suka yi ba amma mai yi haƙuri kamar yadda muka ta cewa mu shiga sota al'imrana a yau insha Allah ta'ala waɗansu sabuwa da suke can za mu tarar da su a gaba insha Allah ta'ala wanda ba a kammala bayanin su ba sai su shiga cikin wasu noyin saboda abin da ya sami wurin mu kaɗaice ta karanta da da in muka di ma bakara ba za mu iya gama ta bana ba za mu iya gama ta ba to kaga abin da yawa sai ya zama mun dade ba mu gama tafsirin qur'anin ba kuma musulmi da san rayuwarsa ya za ta diga gudana ba to gwara mu ta kaita maka mu mu tafi dai abin da Allah ya ba mu mu gode maka za mu shiga cikin wannan sura ta Ali Imran insha Allah ta'ala a yau da wannan sura ita ce ake ce ma'ali imrana sura wadda ke bayani akan iyalin gidan imrana za mu bari malam bacci ya karanta mana ayoyi a cikin ta sannan mu shiga bayanin ta insha Allah ta'ala ko kuma idan zan karanta sannan sai mu shiga أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق يعني نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة وأنزل التوراة والإنجيل kare irin na kuma نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل التوراة lafiya ku إن ال... من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن <laughs> الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء نعم هو الذي يطوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو لا إله إلا هو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة آل عمران مدنية الله يتوكد وأنه tura ka cokaf ɗinta gaba ɗaya a garin madina wannan sura an kira da suna ali imrana saboda ɗauke da labari ne na gidan imran da iyalinsa da zari'arsa wanda allah subhanahu wa ta'ala ta yi a ƙarƙashinsa wannan sura ita ce sura ta arba'in da takwas a jerin saukar surori na alƙur'ani ta sauka ne kuma kamar da su malamai suka ce a bayan sosul bakara wasu kuma suka ce ma ta sauka ne kafin sosul bakara waɗansu malamai suka ce ta sauka ne a shekara ta biyu bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina suka ce ta sauka ne a bayan yakin badar domin akwai labarin yakin badar a cikinta wadda kuma suka ce a shekara ta uku bayan hijira ta sauka bayan an yi yakin uhudu domin akwai labarin yakin uhudu a cikinta wadda kuma suka ce ta sauka ne a bayan sotul amfani shi yasa ma wasu malamai suke kallon cewa shekara ta tara bayan hijira ta sauka wanda wancan kaulin kuma ba dogon rinjaye yake da shi ba wajen malaman tafsiri abin da firin jaye shine tana daga cikin surorin da suka fara sauka a garin madina wanda shine aka kira ta da suna a yar uwar bakara Yin bakara tana daga cikin surorin da suka fara sauka a garin madina wannan sura tana da falala kamar yadda sotul bakara suke da falala kamar da hadisin nawas ibn sam'an Allah ta'ala kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce za a zo da alqur'ani a gobe alqiyama ya zo ya tsaya ga ma'abuta karanta shi sai Allah ta'ala ya kaddamar da suratul baqara da kuma suratul ali imran su kasance masu ceto da ma'abuta karanta wannan surori wannan sura ta ali imran kamar yadda muka faɗa a farkon suratul baqara ana kiransu da Zahrawayi zaharawaini surori ne wanda suke nuna cewa suna da haske guda biyu da kuma ɗaukaka da Allah ta'ala ya ba su kamar yadda zuwa hadisin abi umama al-bahili Allah kara masa yadda ya ruwa da Imam Ahmad bin Hanbal da wani wanda mun faɗi wannan a farkon sura al-Baqara manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa iqra'u zahrawaini ku karanta wannan surori guda biyu da take mazahrawaini ma'ana al-Baqara wa Ali Imran suratul Baqara da kuma suratul Ali Imran wannan sura ta Ali Imran tana kasancewa garkuwa ga ma'abuci karanta ta a gobe alƙiyama ya tabbata hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar da Abu Abu Umama al-Bahili Allah ta'ala kara masa da yake manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa ku karanta wannan zaharwayin din al-Baqara da Ali Imran domin za zo a gobe alƙiyama suna nan a matsayin ghamamatani أو كأنما غيايتان أو كأنهما فرقان min tsairi tsawahin tijahani a tuhajjani na sallallahu alaihi wasallam karanta waɗannan surori guda biyu bakara da ali imrana domin za zuwa gobe alƙiyama suna masu inuwa kamar gajimare ko kuma kamar lema ko za su zo kamar tsuntsu mai kuke guda biyu abinda dai ake nufi akwai inuwa da waɗannan surori guda biyu za su da bakara da ali imrana duk ma'abuci karanta su za su suna mai inuwa a gobe alƙiyama haka nawas ibn sam'an Allah kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi cewa sotul baqara da ali imrana su ya zo a gaba gaba a gobe alƙiyama suna yin ceto ga ma'abuci karanta su wannan surori suna da girma a wajen makaranta alƙur'ani musamman sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suratul baqara da ali imran sabai suke cewa duk wanda ya karanta su ko ya haddace sai san su to yana da girma a cikin mu muna kallon sa azim muna kallon sa babban mutum idan dai mutum ya haddace suratul baqara da ali imran a cikin sabai to wannan na musamman ne a cikin sabai shi yasa annabi sallallahu alaihi sallam da wani ah, wata ta zo neman auren manzo Allah sallallahu alaihi sallam. manzala sallallahu alaihi wasallam ne kalle ta sai sun kai da kansa sai sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya kalle ta aure ta nabi sallallahu alaihi wasallam bai kalle ta bigiyar bukatar auren ta ba da haka bai ƙara kallon ta sai ci gaba da tsayuwa a wannan lokaci wani sahabi ya ce ya rasulullah in ba ka da bukata gare ka to mu kuma ai muna da bukata mu ga mu gwagware muna jiran Allah kawo mu samu to tunda kai ba ka da bukata mu ai muna da bukata nabi sallallahu alaihi wasallam yake masa kana da bukata sai yake ina da bukata Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa me kake da shi na sadaki yake ya Rasulullah ban da komai yake je ka nemo yaje nemo kuɗi bai samu ya dawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba abin da na samu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khataman min hadid ka nemo ko da zobe ne na bakin karfe ba yake ya Rasulullah na nema ban samu ba Nabi sallallahu alaihi wasallam yake to me kake da shi sai ki to sai dai wannan bargon da yake cikina shi na wallaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ba ta kai ne zaka fa duba dai ka gani ne kake da shi ya sake duba ya gaba da koki dan sallallahu alaihi ce ka da wani abu na alqur'ani kuka ya rasulullahi yana da suratul baqara da ali Ibrahim ina da wannan surori guda biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ita je ka karantar da ita wannan surori guda biyu sun zama sadakinka tsakaninka da kai da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daura masa aure akan wannan ka'ida da ya karanta da ita suratul baqara da kuma suratul ali imran kaga kenan duk wanda ya harce baqara da ali imran in dai har za su halaka mai mace wanda ba ta halatta ga kowa sai da sadaki to wannan surori sun isa kenan su zama sadaki ga mace a wajen auren haka waɗannan surori guda biyu wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin darajojin su da falalolin su saboda sun fi kowanne surori tsayi da tsawon hukunce hukunce a cikin Alƙur'ani. musamman suratul baqara da muka wuce sai kuma wannan sura ta ali imran da take biyo bayanta a matsayin tsayin ayoyi a cikin alƙur'ani ko kuma masu tsayi a cikin alƙur'ani wannan sura kamar da muka faɗa an a garin madina bayan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina dalilin saukar da wannan sura ta ali imrana shine yahudawa a afwan nasara kiristocin najran mutane ne wanda suke rike da addinin kiristiyaniti wannan lokacin masu fi kowa tsabta a cikin abin da rage na kiristiyaniki ɗin wanda su ne mutanen garin yaman mutanen najiran mutane ne na yaman da suke bauta a kan addinin ba yesu almasihu kamar yadda suke faɗi a tare da su lokacin da suke wannan bauta suna girmama lamarinsu na bauta domin suna ƙoƙarin su inganta kiristancinsu ya zama yana kama da kiristancin da aka samu tun a farko na annabi isa alaihi salam wanda yasa suna da ka'aba su ma da gina a garin su da sunan suna yin bauta suna neman kusanci zuwa ga Allah da wannan bauta irin taso da ta riga da mata gurɓace a wannan lokacin amma mutane ne masu tsafta mutane ne masu tsari mutane ne kuma masu cewa suna da addini duk da kurakurai da suke da shi a cikin addinin su to yayin da Allah ta'ala turo annabi sallallahu alaihi wasallam zo garin Madina ya baro makka ya dawo madina su ne suka fara zuwa a matsayin wafdu bani najran a bakin da aka yi wanda ke masu wani addini wanda yake dini ne da suke ganin sun yi riko da shi suka zo jan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin kalubalantarsa a kan annabtakarsa da kuma manzancinsa suna kanan su ne mutane masu tsarki da ya kamata kowa ya da su ne mutane da suke da addini to sun zo jan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin su yi munazara da shi ko kuma mukabala da shi a kan kiristanci da kuma addinin musulunci babban jigon da wannan sura suke karantarwa shi ne tana bayani ne a kan abin da shafi sabati sabati na gaskiya da musulmi zai samu kansa a kan addininsa duk wani musulmi idan zai samu sabati tabbatuwa kan addini ba da lalle hakika wannan musulmi ya yi hasara ya taɗe a kan abin da yake nema to ba zai dace da shi da ta shi tafiya kan wannan addini na musulunci shi ne kaɗai abin da zai baka tabbas shi ne babban al'amari da za ka samu a cikin wannan sannan abu na biyu da wannan sura ta karanta da mu shi ne kaɗaituwar allah subhanahu wa ta'ala a cikin addini da ibada cewa bai da kowa da za a shi a cikin wannan ibada ta allah subhanahu wa ta'ala sannan wannan sura tana karanta da mu alwala'u wal bara alwala wal bara kubuta daga dukkanin bautar wani da neman agajin wani da yardar wani in ba Allah subhanahu wa ta'ala da kuma tabbatar da abin da shi ne maslaha da addini sannan wannan sura ta karanta da mu abin da ya kunshi tarbiyya da kuma taujihin da Allah ta'ala ke muminai zuwa da kadaita shi a wajen bauta tabbatar da ilahantaka da kuma sufofi da anwa na tauhidi kuluhiyya da rububiyya da al wa sifat zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai sannan daga cikin manyan abin da wannan sura ta karantar da mu shine tabbatar da wannan tauhidi cewa ba wanda ya cancance su sai Allah ta'ala shi kadai ba wanda za a iya ba mu haƙƙin Allah ya zauna lafiya sannan kuma Allah ta'ala na tabbatar mana da cewa addinai da ake cewa akwai addinai to babu wani magana addinai duk wani abin da ake ce ma addinai to ba ya daga cikin abin da Allah ta'ala saukar shi Allah ta'ala addini guda ɗaya saukar shi ne addinin musulunci duk kuma abin da aka gwara shi da musulunci bai dace da shi ba to wannan baya daga cikin tsarin abin da Allah subhanahu wa ta'ala saukar daga sama da su babu wani abu na wani addinai da za a ce kowa na da addinin ka a yadda da shi a addini ɗaya ne inna dina inda Allah islam addini guda ɗaya ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sannan anan Allah ta'ala zai sake mana bayani cewa mutane sun kasu kashi biyu a wajen aikin littafan da Allah ta'ala ya sauka akwai wanda suke muhkamat ne akwai wanda kuma suke mutashabihat sannan Allah ta'ala na tsoratar da muminai dangane ga muwala ga kafirai su jibici lamarin kafirai su mai da su uwayen gijinsu ko su mai da su abokan kauna ko kuma abokan girmamawa ko kuma mutunta abin da suke tafiya a kansu na addini Allah ta'ala ya ja hankalin musulmai da su kauce mu wannan al'amari kaske ja ga cewa sun yi ba da wani yunkuri ko taimaka ma waɗanda ba musulmai ba sunan cewa an yadda da addinin to wannan al'amari ubangiji subhanahu wata'ala tsotar da mu a cikin wannan sura mai albarka haka Allah ta'ala muna bayanin kyakkyawar akiba tana ga musulmai ne mumine wanda suke da Allah da manzansa sannan Allah ya ƙara bayyana mana cikin wannan sura cewa mummunan makoma da ba ta tabbatar ga kafirai masu yin shirki ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya tabbatar musu da hasara da taɗewa mabayyaniya wanda ya buga misalai da su a kan abin da ya shafi bautar da suke yi wanda ba ta Allah ba Allah ya lalata abin da suke tafiya a kan sannan cikin wannan sura Allah ta'ala zai ba mu labarin yakin badar da abin da yake ɗauke da shi na darussa wanda suka tabbatar da annabtakar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma ƙarfin muminai wanda suke tare da maza Allah sallallahu alaihi wa sallam har yanzu dai a cikin wannan sura Allah ta'ala zai tsoci da mu dangane ga shaawai sha'awai da muke da su na mu wanda ba sa kai mu zuwa ko ina sai ga halaka Allah kuma ba zai tausaya mana ba kan wannan abubuwa tunda ya riga da ya bayyana mana hukunce-hukuncen su a cikin wannan sura mai albarka kazalika Allah ya mana bayani akan muhimmancin addini da cewa Allah ba zai kalli kowace irin addini ba sai addini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi a matsayin cikamakin annabawa da ya tabbatar da shi a matsayin addini Allah ta'ala ya sake bayyana mana cewa ga halayen ahlul kitabi a cikin littafin ya mana bayanin halin ahlul kitabi sannan kuma ya tona masa asiri ya yi bayanin batarsu da kuma su, da sabani suka samu a cikin addinansu sannan da abin da suka keta alfarma na addinin ubangiji subhanahu wa ta'ala da ƙarfi-ƙarfi da suke ma'ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala da tona musu asiri a kan kashe annabawa da suka yi da kuma goyin tawa da Allah ta'ala ya musu na baiwa da ya musu da kuma ba su littafi da ƙaryatawa da suka yi da kuma abubuwan da suka dinga ma annabi Isa alaihi salam da mahaifiyarsa Maryama yar Imrana akan abubuwan da suka dinga yi na wuce gura iri da abin da Allah ta'ala ya kira waɗannan mutane da su a yi mubahala a yi tsinuwa tsakanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda sun tabbatar da abin da suke da'awa cewa gaskiya ne akan annabi Isa alaihi salatu wasalam cewa shi Allah ne ko kuma dan Allah ne ko ɗayan ukun Allah ne in dai wannan abin gaskiya ne su zo a yi mubahala ya tsiniwa. tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalansu da matansu da kowa nasu su zo a yi tsiniwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan a cikin wannan sura Allah ya tabbatar mana da cewa da'awar tauhidi ita ce da'awar annabi ibrahim alaihi salatu wa salam da bayanin gaskiya akan abin da annabi ibrahim alaihi salatu wa salam ya kira mutane zuwa gare shi sannan wannan sura ta koya mana mujadala za ta koya mana ladubba na debate da muhawara tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba tsakanin wanda ya gane da wanda bai gane ba duka Allah ta'ala ya koya mana yadda zamu kada su a wajen mujadala ta hanyar fahimtar ƙa'idodi zamu da tattaunawa da wanda suke ba musulmai ba idan suka zo suna bukatar tattaunawa da mu Allah ya bamu ka'idoji masu yawa cikin wannan surori ko a wannan sura mai albarka sai mu zamu iya kada su a wajen mujadala da kuma tattaunawa ta ilimi Allah ta'ala da ce wajadilhum billati hiya ahsan haka Allah ya bayyana mana kyakkyawar aqida da ingantacciyar manufa da ake tinkarar Allah da ita ba kowace aqida bace illa aqidar mu'minai wanda suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka nan a cikin wannan sura dai Allah ta'ala ya bayyana mana girman annabawa da martabarsu da siffofin da Allah ta'ala ya ba su da kissar Maryama da kuma ɗanta annabi Isa alaihi salatu salam da kissar annabi Zakariya da ɗansa annabi Yahya alaihi musallatu wassalam haka nan Allah ta'ala ya mana bayani akan tarbiyya ta musulmai ga su da kuma wasiya akan takawa da ya riko da igiyar Allah subhanahu wa ta'ala ka tabbatar da gaskiya akan duk abin da ya zo maka karka ja da baya ka tsaya kan gaskiyarka fa inna Allah nafiruka Allah ta'ala shine mai taimakonka akan gaskiya da ya umarce ka da ka tafi akan ta kazalika cikin wannan sura Allah ta'ala ya tabbata mana da cewa kyakkyawar makoma tana ga mutane masu imani wanda ke riko da shari'ar Allah da kuma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan a cikin wannan sura ne Allah ta'ala ya bayyana mana hukunce-hukunce na shari'a da bayanin riba da ta rage wadda ba a ƙara ta a bakara ba Allah ta'ala ya ke bayyana ta anan da kuma wadda ya ta zuwa cikin zuwa kuma duk Allah ta'ala ne mai kyala magana riba ba ya ci gaba da korota a cikin wannan ayoyi na gaba da hali akan gululi da kuma hali akan haramcin da mutane ke hana zakka Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana duka wannan abubuwa a cikin wannan sura mai albarka wannan sura ta ali imrana ta dauke ne da ayoyi biyu a cikin ta daidai in ba ruwayar da ake samu wajen malaman sham da wasu daga cikinsu ba wanda suke kallon ta dauke da aya ɗari ba 100 a 200 ba 100 ne aya ɗari da da tara kenan amma abin da ke rinjaye a wajen jamhurul qurra shine ta aya ɗari biyu ne daidai a cikin wannan sura kamar yadda muka faɗa a jiya akan suratul baqara haka nan ali imran ita ma tana ɗauke da faifai biyu ne a cikinta Allah ta'ala ya fara saukar da ayoyi 83 na farkonta dangane ga abin da ya shafi wannan banu najran da suka zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kiristoci da suka zo da irin rigunan fada-fada da su da kwalliyarsu da turaren amma suka zo suka zauna kusan kwana goma sha ko goma sha tara tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin masallacinsa kamar yadda al-imam qurtubi Allah ta'ala ya yayi nuni kan haka wanda zuwan su masallaci annabi sallallahu alaihi wa sallam har sai da suke yunƙurin su yi irin ibada da suke yi yayin da lokacin ibada su yayi sun tashi sun yi ibada su a cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma yake hakali su kamar da ibn sirin muhammad ibn sirin da kuma muhammad ibn ishaq suka kawo cikin sirar su cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya ga za su yi ibada su sun tashi a masallaci bayan la'asar ya ce a kyale su yi kana kore su domin yana so ya nuna masa karantar wasa cewa karantarwa ce mai ɗauke da hikima da haƙuri da wautar mai wauta da kuma jahilci mai jahilci da ɓatar mai ɓata a hankali ake lallaka shi har ya gane gaskiya ya yi da addinin musulunci ya karɓe shi wannan sura kamar yadda muka faɗa ta ɗauke da ayoyi ɗari biyu a cikinta Allah ta'ala kuma ya raba mana ita gida biyu kaso na farko ya yi mana bayani akan tabbatuwa akan tunani wajen tabbatar da addinin Allah subhanahu wa ta'ala tun da kan aya ta ɗaya har zuwa aya ta ɗari da ashirin wannan shi ne faifai na farko a cikin wannan su. faifai na biyu daga aya ta ɗari da ashirin da ɗaya zuwa aya ta ɗari biyu Allah ta'ala ya mana bayani kuma kan yadda ake samun tabbatuwa akan gaskiya da kuma bayani akan a salihan bayi da kuma nagartarsu a ƙarshen wannan sura daga aya ta farko zuwa aya ta shida na wannan sura Allah ta'ala ya yi bayani na kan ƙudurarsa da wahadaniyarsa da ɗaukakarsa da tabbatar da wuhiri zuwa gare shi daga aya ta bakwai zuwa aya ta tara kuma Allah ta'ala ya bayyana mana kason mutane a cikin alƙur'ani ta fuskar tsira da kuma suka taɗi daga aya ta goma zuwa aya ta goma sha bakwai kuma Allah ta'ala ya yi bayani akan mummunan makoma ta kafirai da yadda suke da alaka da sha'awarsu daga aya ta sha tara afwan zuwa aya ta ashirin a nan ma Allah ta'ala ya sake tabbatar da wahadaniyar hujjarsa ta tabbatar da ita ga bayan daga aya ta da ɗaya zuwa aya ta da biyar Allah ya yi bayani akan yadda aka kashe annabawa da ɗabi'ar ahalin kitabi wanda take mummunar ɗabi'a ba ɗabi'a ba ce mai kyawu daga ayata 26 zuwa 27 Allah ta'ala ta ke bayani akan kudurarsa akan dukkanin komai cewa ba wanda zai iya ja da Allah subhanahu wa ta'ala haka daga ayata 28 zuwa ayata 30 Allah ya yi bayani akan hukuncin masu mai da wulayarsu zuwa ga kafirai wanda ke ba su da imani su ɗauki wulayar shugabancinsu da amincinsu da yadda su ba mu kafirai waɗanda ba musulmai ba haka ayoyi biyu na bayan su daga ta talatin da ɗaya zuwa talatin da biyu Allah ta'ala ta yi bayani akan samara ta muhabbatin da watan ribar da ake samu a wajen soyayyar Allah subhanahu wa ta'ala da kan aya ta talatin da uku zuwa aya ta hamsin da tara Allah ta'ala ya ba mu labarin Maryama alaiha salatu wa salam. yin fisha maya da mutanenta wajen ah, zamanta da annabi zakariya alaihi salatu wa salam. da kuma istatta ita karan kanta tun daga kan aya ta 33 zuwa 37 Allah ya ba mu labarin ta daga kuma ta 38 zuwa ta 41 aka bar labarin ta tare da Annabi Zakariya alaihi salatu wassalam daga ta 42 kuma zuwa ta 48 ake mata bushara da samun ta da yayin da mala'ika Jibril alaihi salatu wassalam ya zo mata yi mata bushara samun ta mai suna isa alaihi salatu wassalam daga nan Allah ta'ala ɗauki ayoyi guda goma a jere daga ayata arba'in da tara zuwa ayata hamsin da tara Allah ya bada labarin annabi Isa alaihi salatu wasalam gaba ɗaya a daidai wannan ayoyi guda goma daga kan ayata sittin zuwa ayata sittin da hudu kuma Allah ta'ala tabbatar mana da ayoyinsa da mubahalar da aka nemi waɗannan nasara su zo su yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tsinuwa ta tsine mu duk wanda yake kan addinin ƙarya amma mutane su suka iya da ayi saboda sun san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne duk wanda ya mubahala da shi ba inda zai kare sai dai halaka da tabewa tun da kan aya ta 65 zuwa aya ta 85 Allah ta'ala ya yi raddin ahalin kitabi da kuma siffofinsu da yadda Allah ta'ala ya wulaƙanta da lamarinsu da nuna cewa kaskantattun mutane ne ba ɗaukakkun mutane ba ne tun da kan ayata 86 zuwa kuma ayata ɗaya, Allah ta'ala yi muna bayani akan ɗebe tsammanin shirya ga waɗanda suka kasance batattu ne cewa Allah ta'ala ba zai shirya da su ba duk wanda ba shirya yake nemawa to babu ruwan Allah ta'ala da tafiyar Allah ya bayyana mana kuma halayen ahalin kitabi da sakamakon da zai makafarai a cikin ayoyin guda tara daga kan aya ta ɗari da goma sha ɗaya zuwa aya ta ɗari da ashirin Allah subhanahu wa ta'ala ya sake bayyana mana wannan faifaitin daga nan Allah ya yi mana bayani kuma akan abin da ya shafi ciyarwa da dukiyoyi Allah ta'ala ya sake maimaita ta cikin wannan aya ta 92 a wannan sura daga aya ta 93 kuma zuwa 95 Allah ta'ala ya yi bayani akan Yahudawa da kuma annabi Akuba alaihi salam da kwaɗayinsu da suka yi wajen su da cewa su ne suka samu jagoranci na wannan annabci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan kuma Allah ta'ala daga aya ta da 96 zuwa tafi da bakwai, aya ɗaya daidai Allah ta'ala ya bayani akan matsayin a baitul haram wanda Allah ta'ala ya kiyaye shi ya mutunta shi ya tsare mai darajarsa ila mai kiyamati haka nan ayoyi da suka zo a bayanta aya ɗaya ta da 98 zuwa tara. Allah ta'ala ya sake raddi ga ahlul kitabi ne nuna mana cewa ne mutanen ba mutanen sa bane mu ne dai musulmai mutanen Allah subhanahu ta'ala. Allah tuna musu asiri haka nan daga aya ta ɗari zuwa aya ta ɗari da goma Allah sai jawo hankalin muminai don ya nuna musu matsayinsu da kuma cikar kamalarsu da Allah subhanahu wa ta'ala yake su sauka. wannan shine ƙarshen faifai na farko na wannan sura mai albarka faifai na biyu daga aya ta ɗari da ashirin da ɗaya zuwa aya ta ɗari biyu daidai Allah ta'ala ya sake raba ta gida uku daga aya ta ɗari da ashirin da ɗaya zuwa aya ta ashirin ɗari da ashirin da tara Allah ta'ala ya fara mana bayani akan yakin badar da kuma amsa kiran mumine da aka yi yayin da suka roki Allah ta'ala saboda jarabawa da yi musu da kuma yadda Allah ta'ala ya magana da muminai a usulubi mai kyau da usulubi na jan hankali a yakin Uhud haka Allah ya kwadata da su akan jihadi a cikin waɗannan ayoyi masu albarka sa'annan Allah ya rufe wannan shari da bayanin siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a bangare na biyu Allah ta'ala ya ɗauki aya ta ɗari 65 zuwa ayata 186 Allah ta'ala ya sake yin bayanin waɗansu mutane akan haka Allah ya yi bayani a kan usulubi da ya tsotar da muminai a ranar yaki uhudu yayin da ya kira zuwa ga shahada sa'an ya sake tsotar da su kuma akan wilayar shiɗan kada sai da sai karɓi wilayar shiɗan sai da wilayar Allah subhanahu wa ta'ala sannan Allah ya sake mana bayani kuma kan rowa ta Yahudawa da mummunan kamun da Allah ta'ala zai musu daga nan kuma Allah ta'ala ya rufe shafin su da bayani a kan duniya da bayani kuma kan falalar haƙuri ga mummune idan suka kai haƙurinsu ga Allah subhanahu wa ta'ala a shafin ƙarshe ma'ana faifai na ƙarshe na wannan sura Allah ta'ala ɗin kuje da kan aya ta ɗari tamanin da bakwai zuwa aya ta ɗari biyu gaba ɗaya Allah ya yi bayani a akan sifofin ahalin kitabi da har yanzu ya sake bayani akan kuma wahadaniyarsa da kudurarsa akan abin da ke jagorantarwa sannan Allah ta'ala sake bayani a akan suwaye waliyai su waye masu hankali su waye wanda suke bambancewa tsakanin abin da ya kamata da abin da bai kamata sannan Allah ta'ala ya bayani akan akibar kafirai da tsoratar da mumini akan wannan mummunan akiba din sai Allah ta'ala cika wannan sura ne albarka da bayani akan makomar su muminai bayan ya bayani akan makomar kafirai wanda muke fata Allah ta'ala ya sanya masu cikin wannan muminai da Allah ta'ala ya rige wannan sura da su to wannan su ne abin da suka shafi darussan da za mu gani da kuma gaɓoɓin da suke cikin wannan sura mai albarka ta ali imrana wadda allah subhanahu wa ta'ala ya saukar ma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da ita ubangi subhanahu wa ta'ala ya sanya tsantsan tauhidi a cikin wannan sura mai albarka wanda babu abin da za ka gani da zai jawo hankalin ka illa tauhidi kada ki Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da bauta gare shi da kyamar kafirci da kafirai da kuma nesan ta kanka da abin da yake da alaƙa da waɗannan kafirai Allah ta'ala ce bismillahir rahmanir rahim alif lam mim Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bude da harufa wanda suke kuramin bakake ne wanda kuma asalin su larabci ne hikimar Allah ta'ala wajen bude wannan sura domin a yi mubahala da waɗannan mutane a yi musu bayani akan addini sai Allah ta'ala fara saukan musu da al'amuran da suke gagar ba dau ba za su san ma'anarsu ba ko da sun haɗa kai da kafirai na cikin garin Madina waɗanda suke ba musulmai ba masu jin larabci to ba za su ke gaya musu ma'anar waɗannan kalmomi da Allah subhanahu wa ta'ala yake fara buɗe irin wannan surori da su ba ko da aka ce kana jin larabci ne aka tambaye ka cewa to kai fasaha gare ka kana ganin cewa alqur'ani kirkira ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in ka isa kai kirkiri irin wannan harufa kuma in ka kirkire su ya zama abin da zai zo a bayan ya dace da kyakkyawar ma'ana da wannan kalmomi suke dauke da su duk inda ka ga Allah ta'ala ya faɗi wannan Qur'ani makayan sai kaga labarin alqur'ani ne biyu a baya domin an maka cewa alqur'ani gagara ba daune ba wanda ya isa ya kirkira alqur'ani qur'ani maganar Allah ce in kuma kana iyawa bismillah Allah ya yi haddi cewa in mutum zai iya bismillah ya gani shin magana za ta dace da alqur'ani har yanzu ba a samu wanda ya iya gwada wannan al'amari na ta hajji Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa rayuwa to Allah ta'ala ya fara budewa da alif na mi saboda a faɗi harufan da su karan kansu ba su taɓa jin su ba a matsayin su na masu wani addini da suke ganin cewa suna wani addini na ilimi to ga wani abin da kuma ilimin su ba zai iya gano musu ba sai Allah ta'ala buɗe da al'amarin da ba za su iya gane menene ake nufi dan a nuna musu gazawarsu da rashin iya fasahar da kuma askantar da lamarin su da dawo da su zuwa ga abin da yake su mai da hankali tunda an faɗa musu abin da ba sani ba to saurari abin da zai biyo bayan wannan kalmar sai Allah ta'ala ce alif lami Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum Allah sai ce Allah shi dai Allah shine la ilaha illa huwa ba abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai al-hayyu rayayye yake al-qayyum kuma tsayayye yake wanda wannan darasi ne mai girma Allah ta'ala ke jefa zuwa ga kiristoci wanda suka zuna da'awar cewa annabi isa Allah ne ko kuma dan Allah ne Da sai Allah ta'ala ya karyata su da yace alif lam mim kalma ce da ba taba jin ta ba ko ba san ma'anarta ba to za su kuma dawo da su don su ji menene ake kira zuwa ga wannan kalmomi ga abin da ya biyo baya sai Allah ce Allahu shi dai Allah wanda yake shine al-ma'luhu bil ibada wanda ake nufi da bauta ba wanda ake bautawa sai Allah ko kun zo da sunan kuna bautar annabi Isa kuna ganin cewa Allah ne ko kuna mai kallon dan Allah to Allah sai karyata su yace Allahu la ilaha illa huwa Allah shi kadai ake bautawa babu yadda abin tarayya illa huwa sai shi kadai huwa anan zamiri ne na Allah ki babu bukatar kan saki ne ta Allahu la ilaha illa Allah ki babu hikima cikin wannan sai zama an ci gaba da maimaita abu daya sai Allah ta'ala ya mughayara ya kawo wakilin suna don ya zama cewa an tabbatar da cewa ko da wakilci ake magana to Allah dai ake magana a kansa ba wani bane kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala jama'a kuna ganewa da ka sai Allah ta'ala ya gagar da su karyata su cewa babu wanda ake bautawa sai wa sai Allah to Allah ta'ala bai fara gabatar da bautar ba sai bai fara gabatar da sunansa domin ka gane cewa Allah shine mai haƙƙin bauta da za a yi bayanin a gaba ba wanda ke da wannan abu in ba shi ba shi ta ce Allahu la ilaha illa huwa babu abin bauta da cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai lafazin Allahu la ilaha ba za ka ce ba abin bauta sai Allah ba in ka ce ba abin bauta sai Allah da Hausa to su ma abin da suke bauta ma ai Allah suka dauke shi da ka suna kallon in ka faɗi haka da kai da su duka ɗaya ne to wannan gurguwar fasara ce ba ta dace da tauhidi ba in dai da Hausa za a fasara ta sai dai ka ce Allahu la ilaha illa huwa Allah ba abun bauta da gaskiya da cancanta sai Allah hala. domin Allah shi ne gaskiya ka bi anna Allah huwa al-haqq Allah ne gaskiya wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil duk wanda ake bauta ba Allah ba to ana bauta mu shirme ne ba Allah bane wannan sannan cancanta waye ya cancanta ai mai bauta shine wanda ya halitta mai halitta shi cancanci bauta to duk wanda bai yi halitta ba bai cancanci abauta masa to Allah kuma shi ne mai halitta za ka shi ya cancanta al a bauta abauta shi? kuna bayanta wannan to sai Allah kuma ta alaƙi al-hayyu suna bauta ma annabi Isa amma kuma sun sa annabi Isa babu shi sun sa annabi Isa ya mutu to shi kuma Allah da yake bauta ne ake sai zama al rayayye ne ba mutuwa yake da kai kake bauta matacce kaga kai kai kamun aikin banza ke Allah shi rayayye ne baya mutuwa Allah ya gaya mana wannan sunaye dan yin mana cewa sa ne kuma sunayensa kun fahimta Allah shi ne alhayu kuma shi ne alƙayyum rayayye ne kuma tsayayye ne da kula da al'amarin bayansa annabi shi ta kuma gaba ɗaya baya da waɗannan abubuwa guda biyu na farko da shi bai Allah bane Allah ya kore ne bauta sannan na biyu shi ba alhayu bane ba raye bane domin a wani lokaci annabi isa ya mutu Allah ya karɓi rayuwa da haka baya da wannan sifa din ta alhaya alhayatu ta rayuwa din annabi ta baya da ita sai Allah ta'ala tabbatar maka da wannan sifa wanda ya kore mu kowa sai kansa dukkanin mu zamu mutu ba mu da bukata sai mun jogon bayani akan wannan saboda mun yi bayanin shi a cikin ayatul kursi da muka manta ba haka ne ko to kuma Allah shine al-qayyum Allah al-qayyum ne ma'ana qayyumiyyar ubangiji ita eh, take da kula da hakkin bayan babu wani abu da bawa yake bukata wanda zai nemi Allah ya ga babu Allah a wajen ba abin da bawa yake neman taimakon Allah ya ga babu taimakon Allah a wajen duk abin da kake bukata Allah ta'ala ke yake da wani abu da haka Allah ya jero kalmomi ne masu tsada wanda suke da wahala a wajen fahimta ga wanda ba musulmi ba domin ya gane cewa lalle wannan addinin shine kadai addinin gaskiya an zo ne jayayya an zo ne ayi mubahala an zo ne ayi jima da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala yake so mai da ayoyi da kuma abubuwan da ba wanda yake kare ta su ba wanda ita kuma ya ja Allah ta'ala cikin wannan mangani ba wanda kuma ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake cikin wannan magana domin da kirkira yayi ai kun riga shi cewa ku ne akan addinin gaskiya me yasa kuma ku zo da irin wannan kalaman ba me yasa ku zo da hujjoji irin waɗannan ba idan haka dole ku saki ku miƙa wuya ku rere cewa Allah shi kadai ake bautawa ba compromise ba ɗaya ƙafa. ba yi ma wani da'a ko wani biyayya ko jin nauyin wani ka ɗauki haƙƙin Allah ka jefar da shi dan kana jin nauyin wani kafiri ko kana jin nauyin wani oganka ko kana babu wannan a musulunci da kun fahimce ni kun ga Allah ya kama wani lokaci yanzu na wani yayin menene interface a zauna a dinga tattaunawa da kafirai akan ya za a rage zafin addini a rage wancan to wannan sura da take gaba daya ga wannan aqida din ya ka za mu kasance da insha Allah ta'ala a cikin wannan lokaci da muke ciki to Allah ya tabbatar maka da sufofi da sunaye wanda ba wanda yake da wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala wannan sura kaga tana bayanin tauhidi kenan al-hayyu al-qayyum dukan sunaye ne na Allah subhanahu wa ta'ala kuma sufofinsa ne madaukaka wanda babu wanda yake da wannan sunaye in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba sai Allah ta'ala ce nazzala alayka al-kitaba bil haqq Allah shi ya saukan maka littafi da gaskiya musaddiqan lima bayna yadayhi yana mai gaggatawa da abin da yake gaba gare shi wa anzala at-taurata wal injil Allah kuma shi ya saukar da at-taura da kuma injila min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan gabanin wannan Allah ya sanya zama shari'a ce ga mutane sannan kuma ya saukar da al-qur'ani innal ladina kafaru bi ayati llahi lalle wanda zai kafirce ma ayoyin Allah lahum azabun shadidun suna da azaba mai raɗaɗi wallahu azizun zuntiqam Allah ta'ala kuma kasance mabuwayi ne kuma Allah ta'ala mai intiqali ne mai kama wanda ta kasance mujirmai ne Allah ta'ala baya barin haƙƙin sa ya salwanta ga haƙƙin ba a wajen bayinsa face Allah ta'ala ya riko da haƙƙinsa ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya mana kalmomi a cikin wannan aya Allah ta'ala ce nazzala alaikal kitabu bil haqq Allah ya sassaukar maka da hijabi da gaskiya musaddiqan lima bayna yadayhi dan ya gaskata abin da yake gaba gare shi min ne na at-taura da injila at-taura da injila littafai ne da Allah ta'ala saukar da su kafin al-qur'ani amma Allah ta'ala sai ya hikima wajen saukar da su Allah ya faɗi kalmomi a cikin wannan a yake a laikar cikin mun saukar maka da littafi kaga wahayi ne Allah ya yi manza Allah sallallahu alaihi wa sallam. kuma ya mu kowa shakka da shakku cewa kirkira ne da waɗannan kafiran suke da'awar cewa Manza Allah sallallahu alaihi yayi to sai Allah yake nazzala alaikal kitab Allah ya saukar maka da littafi wannan saukarwa kuma sai ta zama cewa a hankali a hankali aka so kan manzala sanar da shi amma sai Allah ta nace ce musaddiqan lima bayni dai yana gaskata maka abin da ya sauka na attaura da injila kar ku manta da ayat da mu karanta can suratul bakara. inda Allah yake mana magana akan mu yi imani da wadancan manzanni da suka rigaye mu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duka mu hada sun imani da su ba ku manta da su bai ko karatun mai shekaran jiya la nufarriqu bayna ahadin min rusuli to anan ma Allah ta'ala na nuna mana cewa Allah ya saukar ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da littafi ne da kuma shari'a waɗanda suke tare da wannan sako na manzo Allah na annabawa da suka gabace shi sai Allah kuma yace wa anzala at-taurata wal injila ya saukar da kuma at-taura ya saukar da kuma injila ita at-taura da injila lokaci guda Allah ta'ala saukar da su shi yasa Allah ta laki anzala a larabci a yare na malaman ulumin qur'ani akwai bambanci tsakanin anzala da kuma nazala. mun fahimta idan aka ce nazala, yana nufin abin da aka saukar da shi kadan kadan kadan kadan munajjaman munajjaman ma'ana a saukar da aya ɗaya a saukar da aya goma a saukar da tura ɗaya a saukar da wani abu a shafi wancan a ƙara wannan shine ma'anar nazala alaikal kitab in aka ce kuma anzala yana nufin lokaci guda ɗaya Allah ta'ala saukar da shi dakar at attaura da injila da zabura lokaci guda ɗaya Allah ta'ala saukar mu annabawansu kun fahimta kun fahimci wannan hikimar kuwa saboda me saboda al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al'umma ce ta ƙarshe, wacce ke buƙatar a tabbatar mata da shari'a saboda akwai abin da za a tabbatar akwai abin da kuma za a shafi shi yasa Allah ta'ala ya dinga tafiya da abun sala sala aka saukar da shi cewa an saukar da wannan sannan aka sake saukar da wannan amma su yancin mutane kuma lokaci guda ɗaya aka saukar musu da attaura lokaci guda ɗaya aka saukar musu da injila lokaci guda ɗaya aka saukar musu da komi bura mun fahimci wannan to sai Allah subhanahu wa ta'ala ce min qablu hudan lin an saukar musu da wannan tun kafin a saukar maka da alqur'ani aka saukar da wadancan dan ya zama mai hudan lin ya zama shiriya ga mutane sannan sai Allah ta'ala ce kuma wa anzala al sai Allah ta'ala kuma ya saukar da al-furqana al anan mai rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya tsakanin shiriya da bata tsakanin abin da yake mai kyau da abin da yake mara kyau shine al-furqan din al shine littafin Allah subhanahu wa ta'ala wanne ne littafin al shine Alkur'ani? alkur'ani shi bambanta tsakanin bata da suke cikin littafan yahudawa na taura da zabura da kuma injila sa'annan kuma ya tabbatar da abin da ke gaskiya a cikin alkur'ani kazalika alfurqan waɗansu malamai suka ce ne annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda ya bambanci tsakanin gaskiyar annabtakarsa da ƙaryar waɗannan mutane masu da'awa cewa su ne akan daidai Allah ta'ala ne cewa ba su bane akan daidai kun fahimci wannan jama'a sa'annan shekul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala yana cewa shi al-furqan shine littafin Allah da wanda yake dauke da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka imam qurtubi rahimahullahu ta'ala shi ma tabbatar cewa littafin Allah da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sune su ba masu bambancewa tsakanin gaskiya da ƙarya sunna ta bambance tsakanin abin da ke aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma abin da ke bid'a ne ba aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ya bambance maka tsakanin haƙƙin Allah da abin da ke ba haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala bane daga wanda ya fahimci wannan ya yi riko da abin da yake shine mai girma ya yi riko da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi da shi saboda Allah yana son a bi shi da gaskiya kuma yana son a yi riko da abin da ya kira zuwa gare shi ubangi subhanahu wa ta'ala ya saukar da alqur'ani don ya zama shari'a ga mutane kuma ambato ne mai girma wanda babu wani ambato da ya kai wannan ambato na alkur'ani daga wanda Allah ya dace shi alkur'ani ya tsira wanda kuma Allah bai dace shi alkur'ani ba ya halaka ya tabi sai dai Allah ta'ala shi ne shi Allah ta'ala sai ce mun inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama Allah yake baya koyuwa ga Allah ba abin da ke boye ma Allah subhanahu wa ta'ala a nan cikin duniya a nan ƙasa wala fi sama haka nan a cikin sammai ba abin da yake ɓoye ma Allah subhanahu wa ta'ala saboda waɗannan mutane suna kallon sun zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wasu abubuwa cikin zukatansu ba wanda ya san me suke dauke da shi a cikin zuciya sai Allah ce a gaya musu cewa duk abin da ke cikin ƙasar nan ba da abin da ke cikin sammai gaba ɗaya ba abin da ke ɓoye ma Allah subhanahu wa ta'ala saboda nan ne mafarin ibada a nan ƙasa ake fara komai sannan al'amura su koma zuwa sama to Allah ya gabatar da ƙasa ɗin ya yi muku bayani akan duk abin da kuke a cikin ta ubangi subhanahu wa ta'ala ya san shi abin da kuma kuke yi a cikin sama duka Allah ta'ala ba abin da ke koyi ma Allah subhanahu wa ta'ala da haka duk wanda ke da'awar cewa akwai abin da zai koyi ma Allah to ya sani cewa babu abin da zai koyi ma Allah subhanahu wa ta'ala a nan ƙasa da kuma sama duk abin da muke gani Allah subhanahu wa ta'ala a sanai shi الله بابا أبن يجيك زواج ريش نعم لأنك هو الذي يصوركم هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء نعم لا إله إلا هو العزيز الحكيم والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب نعم هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا نعم وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد نعم كافو mu آه، القول عند alkawarin a yake da suna wakful walidai waqafin iyaye da muke alƙawarin cewa za mu buɗe asusunsa wanda zai dinga zuwa duwata. wata aƙalla mu yi mu iyayenmu naira dubu ɗaya a cikin kowane wata wanda za mu dinga samu muna ayyukan da'awa da ake na maguzawa ta aikin marayu da aikin mu'asasa gaba ɗaya In sha Allah ta'ala za mu kaddamar da wannan asusu a yau aka samar da account din da kuma lambar wayar waɗanda lambar wayar da za a bayar wanda yake son a dinga tuna masa a duk wata to zai iya yin text a kwamitin technology na wannan masallaci za su ci gaba da ba mu kowa sanarwa a ƙarshen kowane wata cewa lokacin ba da wannan mukafa ta wakafi ga iyayenmu lokaci ya yayi domin ya zama ana tuna mana wanda kuma baya da bukatar a tuna mai zai a account lambar din a cikin wayarsa duk wata zai yi amma dai muna son mu tantance mutane suke bayarwa domin mu san mutanen da suke bayarwa in wata ya yi a tuna musu baligi ko da za zaka cigaba bayar ka turo sunanka don su yi ya zama cewa in aka buɗe whatsapp group duk ayyukan da za a dinga yi na alkhairi ga wannan kuɗaɗe za a dinga turawa kowa yana kallon abin da aka yi a cikin wannan gurbin insha Allah ta'ala a account din shine Jaiz Bank ne Jaiz Bank sifili sifili ma'ana 00 guda biyu sai ɗaya zero sai tara sai shida sai shida sai takwas sai zero zero guda biyu zan sake maimaitawa zero zero guda biyu sai daya zero tara shida shida takwas sai kuma zero zero guda biyu jaiz bank ne suna akawun imam ahmad bin hanbal general enterprise sunan wannan masallacin za a gani a cikin wannan account sha Allah ta a ah, rubuta? ina wayata na duba to inda wakafi ne kafin kowa ya fara sawa nima ba zan kanta wakafi ne zuwa cikin insha Allah ta'ala ba daya <laughs> Eh? da Allah karin da ha wajura ha ya da Allah ha don Allah da ya riga shi ha ba na inda da ne Allah ta'ala Allah Allah Allah alhamdulillah ni na ɗauki hannu uku na ɗaukan ma kaina na ɗaukan ma mahaifina na ɗaukan ma kuma mahaifiyata a wani abin mamaki kuma yana cikin turawa na san yau sha tara ga wata ko yau sha tara ga watan afrilu ko yau mahaifina yake cika shekara goma sha uku da rasuwa kuma wani iko allah bayan karfe biyar allah ya mai rasuwa eh daidai wani lokacin da oh, muna fata Allah ka Allah gafarta mu iyayen mu gaba daya Allah ubangiji sanya mu da su aljanna ayyukan da zamu yi ubangiji Allah ka Allah duka ya ba mu iyayen mu ladan gaba daya zamu ci gaba da mai tawa oh, lambar waya da za ta tuba kuma ita ce 091 6 222 guda uku 370 sai kuma 26 zan mai mai tashi jama'a 091 622 guda uku sai 70 duk wanda yake son sai kira da ɗan za su yi filin lamar duk wata in yayi za su tuna masa insha Allah ta'ala na Allah ta'ala ce huwa allazi yusawwirukum fil arham kayfa yasha la ilaha illa huwa al-aziz al-hakim Allah ta'ala shi ke bayan ka yadda ya ga dama a cikin cikin uwayensu ta yadda Allah ta'ala ya so la ilaha illa huwa al-aziz hakim al-babu wani abin bauta da gaskiya cancanta sai Allah al-aziz wanda ke mabuwayi ne kuma al mai hikima a cikin mulkin ka, wannan aya Allah ta'ala yana sake nuna mana dai matsayin annabi Isa alaihi salatu wasalam cewa haihuwarsa a bayan Allah ta'ala ya kore bauta ga kowa ya tabbatar da ita gare shi kadai da sanin gaibu da ke banta da ilimi cewa ba wanda ya san wannan sai Allah shi kadai sai kuma bayyana mana cewa fa annabi isa fa haihuwa ta ake da haka sai Allah ta'ala ce huwa allazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha Allah shi ke sawarta ku yanda ya so a cikin cikun nan mahaifanku a cikin mahaifa Allah shi ne yake mana yanda yake kaifa ya sha yanda yaya Allah yake so waɗannan yahudawa sun zo daga cikin tambayoyi da cikin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da sunan nasara shine yaya Allah yake halittar ɗa namiji daga mace ma'ana ta ya ake samun namiji ta ya kuma ake samun mace idan aka samu ciki ga uwa nabi sallallahu alaihi wa sallam sai musu bayani dan sun ce mai zamu maka tambaya akan abin da babu wanda ya san shi sai wanda yake annabi ne ko kuma wanda yake mai ilimi ne ko kuma mutanen garin madina da makka ba mu san ku da wannan ilimin ba mu ne da muka zo daga najran mu muke da wannan ilimin sai suka mai tambaya ta yaya ake yi ta ya yi kama da ubansa ta yaya kuma ake ɗa ya yi kama da uwarsa ko ya ta yi kama da ubanta ko ɗa ta yi kama da uwarta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu cewa a idan aka samu a tsakanin namiji da mace idan maniyin uba ya fi ƙarfi a kan na uwa to ɗa zai zama ne mai kama da ubanka. haka na idan maniyin uwa ya fi rinjaye a kan maniyin uba ɗa zai fi kama da mahaifiyarsa ne kazalika kuma idan ruwan maniyin uba suka fi yawa a kan na uwa ɗa zai kasance namiji idan kuma maniyin uwa ya fi yawa a kan na uba ɗa zai kasance za a samu mace ne faɗa namiji ba sannan ruwan maniyin namiji fari ne ruwan maniyin mace kuma a asfar ne ma'ana mai yake suna yale yale ne to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana musu wannan sai ga kuma kimiyyar haihuwar tana bayyana haka cewa kowane uba yana ba da gudunmuwar chromosome 23 ne haka ne ita ma uwa tana ba da chromosome 23 abinda ake ce ma chromosome su ne suna nan ne ƙwayoyin halitta ne a cikin ɗigon maliyi wannan maliyin yumna da Allah ta'ala ya faɗa ba shi ne abin da kake gani ke haihuwa gaba ɗaya ba ɗigon maniyi ɗaya kana iya samun ɗa sama da biliyan a ka duk wanda ka gani na rayuwa a bayan ƙasa to Allah ya tsane ka ne ya yi kirinin ɗinka cikin ɗigon maliyi sama da biliyan ɗaya sai Allah ta'ala ɗauko guda ɗaya ya zama da shi ne za a yi halitta ɗin shi wannan guda ɗaya. a cikinsa ne ake da sinadarin haihuwar wanda ake cewa chromosome to Allah ta'ala sai kaddarta haɗin gwiwa tsakanin uba da haɗin gwiwa tsakanin uwa nan ne ake samar da wannan ruwan maniyi sai zama ya dunkule waje ɗaya idan ta fita da kwanta na al'ada shi kuma wannan takaccen maniyin ya zo wanda aka dunkulo shi ya taho ya haɗu da wannan digon ɗan nasa to idan Allah ya kaddarta haihuwa ne a ciki sai ya narke daga maniyi sai ya koma ne gudan jini to daga nan ne kuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai koma tsoka daga tsoka Allah ta'ala kuma zai mai da shi a me yake da suna cikakken mutum to wani hadisi yana nuna cewa maniyin uba shi ke zuwa da kashi na ɗan adam da zai zo da shi da hai hai a shakal ta kenan shi ko maniyin uwa shine tsokar da naman jiki na mutum da zai gani a jikinsa wannan yana samun shi ne daga gudunmuwar manilin mahaifiyarsa da haka haka zai cigaba da girma yana cigaba da girma har Allah ta'ala ya tabbatar da shi a matsayin cikakken mutum wanda zai zama tatacce an mai da shi cikakken ɗa wanda Allah ta'ala zai haifa zai sa a haife shi to yanda Allah ta'ala ke cewa kai fa ya sha yaya Allah ke mai da kai a cikin cikin mahaifiya Allah ke mai da wannan kyakkyawa wannan kuma mai karancin kyawu wannan dogo wannan gajeri wannan fari wannan baki wannan mai kiba wannan siriri wannan mace ne ko wannan namiji ne wannan mai arziki ne ko kuma talaka ne wannan shakkii ne ko kuma salihin bawa ne duka a wannan matsayin shine abin da Allah ta'ala ke cewa huwal allazi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha haka Allah ke sanya ku zama cikin mahaifiyar ku cikin mahaifiya kowa bai sanya yake ba sai da ka zo duniya ka ga abin da Allah ta'ala kaddarta maka anan zamu dakata kan wannan aya ta shida sai mu tashi kan aya ta bakwai gobe insha Allah ta'ala saboda ne lokaci dole mu dakata ana abinda muka faɗi daidai Allah ta'ala ba mu darasa wanda muka kuskure ko tuntuɓe harshe kuma Allah ta'ala ya gafarta mana wata mai Allah ta aiko da sadaka da biyu Allah ta kama mata alkhairi hajiya shafai ta mata aiko da abinci Allah ta kama mata alkhairi wani bawan Allah ya aiko da sadakar kunu shi ma a raba bayan Allah Allah ta'ala ta kama kowa da alkhairi اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واحم حوزه الدين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم تبنا اليك يا رب العالمين فاقبل توبتنا واقبل حوزتنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واجدادنا وارحامنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين